ni dakatarwa da aka min a Kano ni alkhairi ta zama mini gaskiya wannan Allah shahidi ne da aka dakatar da ni a Kano wato na samu alkhairai na samu wato wasu kofofi Allah ya buɗe min wasu kofofi wanda suke a lokacin ina Kano ma ban samu wannan rabin rabin wannan kofofin na alkhairi ba amma lokacin da aka dakatar da ni kuma sai na ga a dama an ce wani hannun ga Allah baiwa ne sai zamana Allah ya buɗe musu ƙofofi, kuma na yi concentrating akan wasu abubuwa da su ya kamata dama tun farko ne concentrating akai to amma kowa da irin kaddar shi ko kuma in ce jarrabawa da Allah yake daura mashi to malam sai Abdul mm. ga matsaya da take ta yawo a gari cewa ka ɗauka, za mu so kai mana bayani shin a yau 30 ga watan Mayu na 2024 ina matsayarka take a masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood to ah, alhamdulillah wato ta akan abin da shafi harkar Kannywood ko in ce masana'antar Kannywood shine a wato na ajiye abin da ya shafi duk wata mu'amala da ya shafi fim fim na Kannywood. Ka fahimce ni? Amma mutanen da suke cikin Kannywood akwai 'yan uwana akwai abokaina wayanda ake mutunci ake mutunta juna tun da daɗewa. amma dai duk wani abu da ya shafi fim na Kannywood kam yanzu ba na ciki ni ba dan Kannywood bane ba kuma ni ba dan kungiyar Kannywood bane ba me kake nufi in ce ka ajiye yin fina-finai na Kannywood? Abin da nake nufi shine a wato da ana ce mini ni dan fim din Kannywood ne. Misali kuma in ce ina amsa suna a kungiyance ko kuma dan wannan masana'anta. To yanzu misali a tunda na yi kirari da baki na hannun posting a page na cewa na daina wato yanzu ni ba dan fim bane ba kuma ba na cikin Kannywood. saboda wasu dalilai da na ambata a baya. Mm. yanzu kenan wannan na nufin eh, za ka ajiye su kwana sa'in ne ko kuwa abin yake? kwana sa'in ai ba kano ba ne ba ka fahimce ni kwana sa'in a fim ne wato na r24 r24 kuma ba kano ba ce ba asali ma idan za ka duba ka gani ai ni ba a kano aka sanni ba ni a r24 aka sanni duk wanda zai magana zai ce malam al na kwana sa'in. kwana 90 kuma ba wato ba program bane ba eh, na Kannywood program ne na wata tasha mai zaman kanta wadda ba ta da alaka ta kusa ko ta nesa da Kannywood ka fahimce ni misali sai dai akwai harka wato ma'amala ta kasuwanci amma banda wannan a kwana 90 ba Kano ke juya kwana 90 ba kuma arewa ta ba su suke juya Kannywood ba kowanne zaman kanshi yake saboda haka kwana 90 daban Kannywood daban yanzu kana da burin nan gaba ka dawo ka ci gaba da yin fim din na dan lokaci ne ma'ana da ka taba kwakwai abin yake a'a ai na riga na daina fim din Kano insha Allah har abada ba wai na dan lokaci ba ko wani lokaci a'a ni yanzu na fuskanci rayuwata kuma insha Allah ina roƙon Allah ya fito min da wani abu da yake mafi alkhairi a rayuwata misali me kake sa ran zaka koma yanzu abin da nake sa ran zan koma yi already ni ina kan process ko kuma ina kan harkoki na rayuwa tunda in zaka duba ga lokacin da aka ce an dakatar da ni yanzu yi kusan wata takwas you know an yi wannan lokacin amma kuma still in ka gani I'm doing okay alhamdulillah so kenan haka yana nuna cewa ba wai ina zaune bane ba haka nan akwai abubuwa alhamdulillah da na sa a gaba nake kuma mun gode wa Allah amma shi abin da ya faru haka ce an dakatar da kai <clears throat> eh, koki ake cewa kamar baka bi umarnin da hukumar ta bayar ba na ka je a lokacin domin kai bayanin hakikanin menene ma ya faru menene hmm. abin tsoro shin ba yanzu tunda dai ka dauki wannan mataki ba za ka nemi afuwa in ma sabanin fahimta ne aka samu a'a to ai tun a wancan lokacin da aka ce an dakatar da ni na riga na yi bayani na ce gayyata ta aka yi so ɗaya <clears throat> kuma ban samu na je ba saboda lalura ta rashin lafiya so daga baya kuma sai na ji cewa an dakatar da ni akan abin da ba a zauna da ni an bincike ni ba an bani takardar gayyata ko kuma in ce an kira ni a waya ba ma takardar gayyata ba an kira ni a waya sau ɗaya ban samu na je ba sai aka ce an dakatar da ni akan wato wani faifan bidiyo da na saki wanda yake faɗakarwa ne da kuma wa'azantarwa a hikimance na duk mutumin da yake da ilimi yake da hankali zai fahimci wannan abin to sai aka ce kuma an dakatar da ni so a wannan lokacin sai na ga to ai babu dalilin saka in je kuma in ce zan ba da haƙuri tunda shi kanshi shugaban kano din ko in ce censorship board da zai sanarwa cha yayi an dakatar da sahir abdul wanda aka fi sani da malam ali na cikin shirin kwana 90 daga kanewood kenan shi kanshi ya san cewa ba ce ta sa ne suna ba kwana 90 kwana aka sani shi yasa ma ya danganta ni da wani program da aka fi sani na anan saboda haka sai na ga to ai ba dalilin da saka in je in bada hakuri a bar kawai in ci gaba da rayuwata alhamdulillah kuma kamar da na gaya maka I'm doing well. To me za ka faɗa masoyanka? Ya na <laughs> kan su damu insha Allah kamar da na faɗa akwai masoyan na kala kala ne. Akwai masoya na waɗanda ma ba su son yi fim. Gaskiya akwai masoya na waɗanda su ba ma jin daɗin su bane su ga ina fim. Kowa da irin yadda ya fahimci rayuwa. Wasu kuma suna su ga ina fim, wasu ma ba su son gani na a ko ina in ba a fim ba. To masoya na waɗanda wato suke son in yi fim, waɗanda suke kallon fina-finai na ina so in muku wato godiya da yadda kuka kaunace ni kuma kuke ƙaunata ina so ku sani akwai fina-finai na da yawa akwai su a youtube akwai su a 24 irin su kwana 90 da sauransu to da haka za ku iya ci kallon wannan fuskar sannan kuma ga sauran platforms nan kamar irin su tiktok instagram facebook da sauransu a fuska na tunanin insha allahu kuma za mu ci gaba da sada zumunci a koda yaushe amma daga wancan lokaci da aka dakatar da kai hmm. wani sauyi ka samu ai soye soye gaskiya na samu soye soye i'm not saying uh, kasancewa ta a cikin Kanewood a lokutan baya uh, ya kawo min tsaiko ko wani abu na rayuwa ba haka bane ba uh, kowane lokaci Allah yana tsara wa bawan shi abin da yake so a lokacin da ya ga dama amma gaskiya wato ni dakatarwa da aka min a Kano ni alkhairi ta zama mini gaskiya wannan Allah shahidi ne da aka dakata da ni a Kannywood wato na samu alkhairai na samu wato wasu kofofi Allah ya buɗe wasu kofofi wanda suke a lokacin ina Kano ma ban samu wannan rabin rabin wannan kofofin na alkhairi ba amma lokacin da aka dakatar da ni kuma sai na ga a dama an ce wani hannun ga Allah baiwa ne sai zamana Allah ya buɗe wasu kofofi kuma na yi concentrating akan wasu abubuwa da su ya kamata dama tun farko ne concentrating akai to amma kowa da irin kaddarar shi ko kuma in ce jarrabawa da Allah yake daura mashi an ga a kwanakin nan wai kamar ka kuma wani salo na wa'azi hmm. ko kuma nasiha a tiktok hmm. wasu na cewa nan ma ya karamin fim din da ka koma yi <laughs> a'a fa duk wanda ya san wa yake bibiya na a tiktok dina ya san cewa ba karamin fim nake yi ba ai wannan wa'azin da ko in ce wannan faɗakarwa ko jan hankalin da nake yi wa kaina da sauran mutane ai ta hanyar da ya kamata a dinga janyo hankalin mutane kenan tunda Allah ya ce udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana in zaka jawo hankalin mutane ba zai yi kawai ka je ka dinga jawo hankalin mutane da fada da bala'i da zagi da tsinuwa da waye da sauransu ba zaka jawo hankalin mutane da wato lafazi mai kyau mai daɗi da girmama da mutuntawa da soyayya kuma ka nuna wa mutum kana ƙaunar shi ba wai ka guji mutum ba so ba wai <laughs> there is nothing like <laughs> drama akan abin da nake yi abin da nake shi ne daidai kuma alhamdulillah in ka shiga comment section ba za ka taba ganin mutane sun ce drama nake ko kuma bai da bambanci da fim ba za ka ga mutane suna godiya kuma ana min fatan alkhairi da addu'a which is wannan ma is enough for me alhamdulillah wani tabbaci za ka ba masu yanka cewa yan cece kuce da aka gani a can baya kana shiga a social media yanzu ya zo karshe mm, to kamar yadda na faɗa yana ɗaya daga abin da wato Eh, nake cewa ah, daktarin da aka yi a Kannywood ya bani saukin rayuwa sosai because ah, a lokacin da ina Kannywood ah, abubuwa da yawa sun faru wanda zan iya cewa dai ba a so su ƙara faruwa Allah ya kiyaye nan gaba. Duk wanda ya san content ina yanzu a social media da sauran platforms ina ya san cewa yanzu wannan in ka je page ina ma na TikTok zaka ga new year new me my old version eh, was two week you know na canja I'm a change person now duk wanda ya san ni yadda nake magana yadda nake mu'amala da mutane duka wannan abu ne mai canzawa kuma wato zan so in yi amfani da wannan damar na janyo hankalin duk wani wanda Allah ya ba wani madafin iko a wato akwai lokacin da mutum zai sauka daga wannan lokacin ko kuma daga wannan madafin ikon a ɗora wani akai Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ita rayuwa haka take jujjuyawa take yi yau kai ne to ba kai bane jib ba kai bane gata wani ne ga haka you know saboda haka duk lokacin da Allah ya ba mutum wani wata wani, dama ko wani iko ko wani mukami ko wani matsayi wato sai a treating sai a wato a kula da kowa daidai daidai daidai kai a ce wancan yafi wancan wancan yafi wancan a yi hukunci ko kuma a yi wato a shugabanci bisa adalci da kuma karamci da soyayya to yanzu tunda ka bar harka abin da shafi fina-finai na masana'antar kano da amma akan ganka a shafuka na sada zumunta hmm. kenan mutane za su iya tuntuɓar ka ko suna so a tallata musu haja ko wani abu da zaka ci gaba da yin wani da kake a baya a imana eh zan iya yin talla misali ya zama na mutum yana da kamfani ko mutum ya ɗauke ni in zama ambassador na kamfanin shi in mai talla duk wannan zan iya yi ka gane ai cewa na daina acting da sauransu ba shi ke nuna cewa kuma zan rufe shafuka na sada zumunta ba tunda mutum ne suke tallata wato haja ko kamfani kuma ba jarumai bane ba mawaka bane ba influencers ne wasu kuma uh, bloggers ne na, na, na, wato na media so da haka in mutum yana da wani kamfanin shi uh, ko kuma wani abu da yake so a tallata mai zai iya contacting dina a page dina uh, sai mai magana sai mai wato negotiating sai in mai talla insha Allah ta'ala.